فاسألوا أهل الذكر من سني حكمي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين جماعة ما سوراري بركم كده ورحكا دكما ساك سادوا دمو أتكين شرن قرام ساني كنقمي شرن دكا مجرورة تنبيه تعالق وقرن أمسا تابسا بنتكي أتكين لتافن الله واتو القرآن ميزركي wanda barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa saukakke ne daga mai hikima abin godewa da kuma hadisan iyalan gidan manzon Allah tsarkaka waɗanda su ne suka kiyaye hadisai da kuma sunnar kakansu Mustapha tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka sun kiyaye shi daga duk wata gurɓata na ragi ko na ƙari sannan suka bayyana wa al'umma hakikanin ilimi suna da tafarkin manzon Allah domin samun tsira daga bata. Tambayar mu ta yau, menene matsayinmu mu musulmi dangane da annabawan Allah da suka gabata? Kafin amsa wannan tambaya, bar mu saurari wannan. Ma saurare kamar yadda shirin ya saba yakan komawa kan haskakan shari'a wato alkur'ani mai tsarki da kuma tafarkin iyalan gidan annabta tsarkaka domin samun tambayar mu ta yau. Da farko za mu fara da Alƙur'ani mai girma inda za mu samu umarnin Ubangiji na yin imani ta hanyar abin da ya saukar ga annabawansa gaba ɗaya da kuma abin da aka ba su daga Ubangijinsu tare kuma da mai wuya dangane da hakan. A cikin suratul Ali Imrana daga aya ta 83 zuwa aya ta biyar, za mu samu wannan umarni tare da gargaɗin Ubangiji na kada mu riƙi wani addini face addinin Musulunci da ke a matsayin mai wuya ga Allah Maɗaukakin sarki Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, To yanzu wani addini suke nema ba na Allah ba, alhali kuwa abin da duk yake sammai da wanda yake ƙasai, gare shi ne ya miƙa wuya da sonsa da ƙinsa, kuma wurinsa ne za a komar da su, ka ce, Mun ba da gaskiya da Allah da abin da aka saukar mana, da kuma abin da aka saukar wa Ibrahimu da Ismail da Ishaq da Yaqub. da jikokinsa da abin da aka baiwa Musa da Isa da annabawan Ubangijinsu, ba ma bambantawa tsakanin ɗaya daga cikinsu, kuma mu masu miƙa wuya ne gare shi, wanda kuma ya nemi wani addini ba musulunci ba, to har abada ba za a karɓa ba daga gare shi, kuma shi yana cikin taɓaɓɓu a lahira. suratul Ali Imrana daga aya ta 83 zuwa ta 85. Masu saurare har ila yau alkur'ani mai girma ya bayyana mana cewa imani da ma'aikan Ubangiji na daga cikin siffofin mumunai kuma koyi ne da shugaban annabawa da mursalai masoyin Allah Mustapha tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce manzo ya ba da gaskiya da abin da aka saukar masa daga Ubangijinsa, haka ma mummunai kowanne ya ba da gaskiya da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa. Ba ma bambantawa tsakanin ɗaya daga manzanninsa, kuma suka ce, Mun ji mun bi gafararka muke nema ya Ubangijinmu, makoma kuma zuwa gare ka take. Suratul Baƙara aya ta ɗari biyu da biyar. Masu saurare kamar yadda imani da annabawan da suka gabata, amincin Allah ya tabbata a gare su na daga cikin siffofin masu tsoron Allah, kamar yadda Allah Maɗaukakin Sarki cikin Suratul Baƙara ya bayyana mana siffofin masu tsoron Allah kuma su ne marabauta a wajen Allah Maɗaukakin Sarki. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Da waɗanda suka ba da gaskiya da abin da aka saukar a gare ka, annabi Muhammad, da abin da aka saukar a gabaninka ga manzannin da suka gabace ka, alhali kuwa sun kasance a ranar lahira waɗancan suna kan shiriya ta Ubangijinsu. Suratul Baƙara daga aya ta hudu zuwa ta biyar. Abin da za mu amfana da shi daga waɗannan nasosi masu albarka na alkur'ani mai girma da suka gabata shine mu a matsayinmu na musulmi wajibi ne a gare mu da mu yi imani da dukkanin annabawan da suka gabata ba tare da yin bambanci tsakanin ɗaya daga cikin annabawa da ma'aika amincin Allah ya tabbata a gare su ba dangane da tushen annabcinsu da kuma kiransu na tsarkakakken tauhidi mu yi imani da dukkanin abin da suka zo da shi shine tauhidi da kuma musulunci daga wajen ubangijin talikai kuma duk abin da ya saba wa hakan a cikin littattafan da aka saukar daga sama da suke hannunmu a halin da ake ciki shakka babu sanya shi aka yi ba wai daga wajen ubangiji ba ne. Ma saurare barkanmu da sake saduwa kuma kada a sha'afa shirin na zo muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ci gaban shirin zai koma kan hasken shirya na biyu wato tafarkin yallin gidan annabta a tsarkaka inda za mu samu kyawawan bayanai na tushen tauhidi ta hanyar imani da dukkanin annabawan da suka gabata tare da karrama su amincin Allah ya tabbata a gare su baki ɗaya. ya zo cikin wata riwaya inda a cikinta aka ce wani zindiki ya tambayi shugabanmu imam sadiq alaihi kan dalilin yin imani da annabawa da ma'aika sai imam alaihi ya amsa musu da cewa wato bayan mun tabbatar da cewa mu muna da mahalicci da ya halicce komai kuma maɗaukaki a gare mu da kuma dukkanin abin da ya halinta kuma ya kasance mahalicci mai hikima ne bai inganta ba ga abin da ya halitta su gan shi ko kuma su taɓa shi, ko kuma su tunkare shi kai tsaye, ko kuma shi ya tunkare su kai tsaye, su yi jayayya da shi ko kuma shi ya yi jayayya da su, sai tabbata cewa ya naɗa jakadu a cikin halittunsa waɗanda suke shiryar da su akan abin da yake maslaha a gare su da kuma amfaninsu. Samuwarsu da rashin samuwarsu wanne ne ya fi wato su annabawan da ma'aika. Bayan Imam salam ya bayyana wannan hujja ta hankali wajen tabbatar da samuwar annabawa da ma'aika amincin Allah ya tabbata a gare su, ya kuma bayyana mana siffofinsu na tushe game da matsayinsu maɗaukaki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala tare kuma da ƙarfafa su ta hanyar ba su mu'ujiza da kuma hujjoji mabayyana na inganci da sahihaccin annabtarsu. Imam alaihi salam ya ci gaba da cewa sai ya tabbata ga masu umarni da hani daga masani mai hikima cikin halittunsa kuma su ne annabawa da zaɓaɓɓu daga cikin halittunsa masu hukuncin da aka tarbiyyatar da hikima kuma aka aiko su da ita tabbatattu daga wajen masani mai hikima da kuma dalili gami da hujjoji da shaidu na raya matattu da warkar da masu cutar kuturta ko makwabta kuma babu yadda ƙasar Allah za ta kasance ba tare da hujjar Allah ba a cikinta da zai kasance tare da shi wato ilimi da zai tabbatar da gaskiyar maganar ma'aika da kuma tabbatar da adalcinsu. Masu saurare takaitacciyar amsar da muka fahimta cikin wannan nasosi masu albarka dangane da tambayar mu ta wannan shiri shine ya wajabta a kanmu da mu yi imani da dukkanin annabawan da suka gabata waɗanda annabtarsu ta tabbata ta hanyar dalilai da ayoyi kuma gaba ɗaya saboda girma da kuma karamar da suke da ita a wajen Allah maɗaukakin sarki da kuma matsayinsu na zaɓaɓɓu masu isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki mu yi imani da abin da suka zo da shi addinin Allah ne kuma tauhidi ne tsarkakeke baya ga haka mu tsarkake su daga duk wani abu da ya saba wa musulunci na gaskiya da kuma tsarkakakken tauhidi kan abin da aka danganta su da shi na waɗanda suka kaucewa hanya daga mutanensu game da al'ummarsu. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo ƙarshe a nan za mu dasa aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a shi mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa. Ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. من أناجي